أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد أدرسنا باتا من ينوني إزواج الديني لتشوى الديني وأنا أبني muhimmi a rayuwa mun yi nuni zuwa ga menene addini da cewa shine ni kauya zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala mun yi nuni zuwa ga addini da cewa shine imani da mahalicci mun yi nuni kuma da cewa addini bincike kansa shine mafi muhimmanci a rayuwar kowace al'umma da kuma kowane mutum sannan kuma mun yi nuni zuwa ga muhimmancin addini ta bangaren yadda yake gyara tunani da kawar da camfi da tsarkake tunanin mutum daga dukkan camfe-camfe ta yadda mutum ba zai fada cikin bautar gumaka ba zai shagaltu da bautar ubangijinsa ya miƙa ya zuwa ga ubangijinsa sannan mun yi nuni zuwa ga cewa yana karfafar asasin kyawawan halaye domin mutumin da yake da aƙida da imani da Allah da mika zuwa ga ubangiji to zai kasance mutum ne wanda yake ba zai yi ba ya bar ransa ta yi duk abin da take so zai mata iyaka sannan kuma zai ɗaukake dukkan wani zafi da zogi domin fuskantar dukkan wahalhalu domin ci gabantar da al'ummarsa domin addini yakan nuna mutum cewa hidimar da zai ga al'umma hidima ce ga kansa a daidai lokacin da yake sadaukar da ransa domin al'ummarsa a daidai lokacin a lokaci guda kuma yana samun lada wajen ubangiji mun yi nuni zuwa ga yadda addini yake gyara alaƙa ta zamantakewar al'umma ta yadda mutum zai kiyaye dukkan wani nauyi da yake kansa na wasu ya kuma nemi kiyayewar nasa sai zamanto mutum ya sadar da zumunci saboda ya san ya zamanto ma'abuta addini ma'abucin addini sai kyautata alakarsa da iyayensa ya girmama su ya kyautata alakarsa da 'ya'yansa ya ba su haƙƙinsu ya tarbiyyantar da su ya kyautata alakar shi da makotansa ya kyautata alakar shi da abokansa ya ya girmama kuma ahalinsa matarsa sai zamanto mai mutunci sai zamanto khairun khairukum khairukum li wa an khairukum li ahli kama kalar rasul sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa wanda ya fi ku shine wanda ya fi gun iyalinsa kuma shi shine yafi kowa alheri gun iyalinsa mun ga yadda addini yake yi mana amfani wajen kore bambance-bambance da suke cikin mutane idan mutane suna da bambance-bambance addini shine yake mai. yake kokari ya tarbiyantar da su da yana musu babu bambanci tsakanin wannan da wancan sai da takawa idan ka ga mutum yana ta kabilanci to ka tabbata ba shi da addini wannan haka yake addini don haka a kowace ƙasa a kowace al'umma kawai mu al'umman muna da kabilu daban-daban kowace kabila kuma baka fi wata kabila ba ba karamin kuskure ba ne ba karamin shaidana ba ce mutum ya ji ya fi wani mutum saboda kawai na da kabila ka ba don kana bahaushe ko kana filatini ka ji ka bin yamiri ko jiban haifar da rikici a can gata an haifar da rikici a can saboda me saboda al'umma ta zama jahila wancan yana ganin shi bai rabe ne ya fi bahaushe yana wulakanta shi wancan yana ganin ibane shi yana ganin ya fi bahaushe yana wulakanta shi wancan yana ganin shi platin ne ya fi ibo yana wulakanta shi wannan bahaushe ne yana ganin ya fi wancan saboda kabila igala ne ko makamancin wannan yana wulakanta shi sau da haka sai wannan ya haifar da rikici sai makiyan duka waɗannan kabilu sai su samu dama su shiga domin su samu sai musu wani irin kwab ɗaya su gama da su addini bai yadda da nuna bambancin kabilanci ba haram babban abin takaici kakan ga mutum musulmi amma saboda wancan ba ɗan ƙabila sabata ya kashe abin da ya faru abin takaici da jahilcin da ya faru a kasashen kamar lagos da kano ya ishe babban misali ta yadda wancan bai rabe musulmi yana iya kashe bahaushe musulmi wancan bahaushe musulmi yana iya kashe bai rabe musulmi wal iyazu billah addini haihat haihat bai yadda da kashe mutum ba don kabilancinsa, bai yadda da kashe mutum ba don yana da wani addini bai yadda da kashe mutum ba don yana da abin nan babban abin da na so in ƙara wannan shine yawanci abin da malamanmu suka tafi a kai amma ina da wata nazari wanda zan ƙara akan nan cewa daga cikin amfanin addini bai yarda da iyaka ba ni a matsayina na ɗan ƙasa kaza misali ina ɗan najeriya ko ina ɗan nijar ko ina ɗan kamaru ina da haƙƙi in je kowace ƙasa in zauna ina da haƙƙi in je kowace ƙasa ta afirka in zauna ina da haƙƙi in je kowace ƙasa ta latin america ko america ina da haƙƙi in je europa eh, turai ina da haƙƙi in je asiya ina da haƙƙi in je australia ko ina ne in zauna addini yana ilga ilfarikin kaumiya addini bai yadda da hudud ba da iyaka ala in ardi wasi'a kasar Allah tana da faɗi duk inda mutum ya samu ya zauna ta Allah ce wasu masu hikima suna al'ardu ardullah wal ibadu ibadullah kasa kasar Allah ce bayi bayin Allah ne duk sanda duk inda ka ga dama ka zauna haka addini ya zo da wannan wannan iyakoki sun zo ne daga jahilci na al'umma da suka jahilci addininsu suka kirkiro kabilanci da bangaranci aka ware kasashe ta da wancan ɗangaren ba ma a ƙasa ba jahilcin kabilanci ya haifar da musiba da cewa hatta da wani ɗangare yana ganin wancan ba ɗangaren ba ne shi yasa muka ga cewa da za a samu wani mutane a wasu gari za su yi amfani a wani gari to tun da ba 'yan garin ba ne ba za su zama shugabanni ba ba za su iya zuwa su hidima ba mukaddara ba a wata ƙasa ba su da wani mutum ko ɗaya wanda zai iya bata mafita don misa ba za su iya ɗauko wani daga wata kasa ba wanda zai iya ba su mafita saboda wannan iyaka duk kuma kirkinsa duk kuma kokarinsa duk kuma takawarsa duk kuma iliminsa bai isa ba ya zo nan kasar domin ya ba su ya jagorance su a matsayin shugabansu yanzu nan kaji an sa iyaka an ce ba dan kasan ba ne. wannan ya haifar da musibu iri-iri sai ka biza za ka zauna sai ka ikama za ka zauna sai an baka izini za ka je ka sa kaza fitintunu iri-iri da aka haifar duniya da musibu iri-iri sakamakon an cire allah a cikin samuwa shi yasa ma za ka ga duniya ta zamanto gafala ta yi yawa ta yadda mutane har sun ɗauka kamar haka ne daidai Allah yana cewa walaqad zar'ana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am بل هم أضل أولئك هم الغافلون غفلة ودم أدم يوم dan adam sai ya ɗauka wannan mammancen-mancen shi ne addini musulunci addini ne wanda yake mai rahama mai ni'ima musulunci a lugha yana nufin inqiyad yana nufin biyayya mi kauya da abin da Allah subhanahu wata'ala ya zo da shi na shari'a wannan shine musulunci amma musulunci a istilahi shi ne addinin da muhammad bin abdullah al-mustapha sallallahu alaihi wa ya zo da shi zuwa ga dukkan talikai wannan shi ne musulunci so da haka musulunci shi ne karkata zuwa ga abin da ya zo daga manzan rahama wanda yake kunshe cikin ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wannan ake cewa bishahadatain so da haka sannan kuma musulunci ya zo da dokoki masu yawa wanda in Allah ya dan Allah ba mu tsorai za mu zuwa gare su musulunci bai yadda da riko da wani addini ba sai shi amma idan wani riko da wani addini baya tilasta shi ce zo kai nawa a Allah ya ce Allah kira fi din tattabai na rushin lagai a lokaci guda kuma wa mai yabta gigayyar islam dinan alayyuk balamin ba zai tilasta ka ba bai tilasta ka bai ikirahi ba bai jabar ba ya baka da ikhtiyar da zaɓi domin ka zabi musulunci amma idan baka zaɓa ba wa mai yabta gairar islami dinan wanda bai yadda da musulunci shine addini ya falayya kubalamen a lahira in Allah ya ki karɓi ayyukansa kada ya zirgi kowa ya zirgi kansa musulunci ya zo da dukkan annaba يا دد أن موسى يا دد أن عيسى يا دد أن إبراهيم النبي نوح النبي داود النبي آدم النبي سليمان النبي شريف هود صالح إدريس da ديكي بانسو da bayan wanda suka bayan su annabi yusuf annabi Sahab, musulunci ya zo da dukkanin imani da wayannan annaba gaba daya don haka addinin yahuda da kiristoci su ma annabawan da suka zo da shirya wacce duk da an gurbata ta musulunci ya da su kuma ya da shiryar da suka zo amma bai yadda da gurbatacce shari'ar da aka gurbata bayan su ba aka canja mata koyarwa aka rike wani arbab sabanin Allah musulunci yana ganin Allah ɗaya ne haka yake cewa al-islam al'am shi ne al’inkiyat lugatan ne na luga inna dina inda Allahi al-islam addinin da za mu bi a wajen Allah a yanzu shi ne addinin annabin ƙarshe da ya zo ne musulunci amma akwai wani addini daban da ake ke musulun khas shi wannan wa man ji gairar islam dinan gairar islam dinan falan yuqbala min wanda bai yadda da musulunci wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini ba za a karbe shi ba wa hufil akhirati min al so da haka addinin musulunci shine wannan a dunkule kuma addinin musulunci ya zo mana da wa'annan fa'idodi duk da muka ambata musulunci shine addinin da ya zo tsarkake mana dukkan abin da ke cikin kwakwale na wahamomi da khurafat da camfe-camfe musulunci shine zo da usulul akhlaqiyya da babu kamar su musulunci shine wanda ya zo da kyautata alaƙar zamantakewar mutane musulunci shine wanda ya zo da jefa da dukkan bambance-bambance a lokacin larabawa sun kasance ana bautar da mutane ba ma nan ba duk duniya ana bautar da mutane musamman ma baka fata a duk duniya ana ganin mace a matsayin kaskantacciyar halitta amma musulunci sai zo da cewa la fadla ala arabiyyin ala ajabi illa bin takawa musulunci zo da cewa balarabe bai fi ajami ba wanda ba balarabe ba ajami bai fi balarabe ba ya ce ma'aunin shi ne takawa almi'iya shi ne takawa shi ne ma'auni wanda duk ya fi tsoron Allah shi ne ya fi idan ka fi mutum tsoron Allah kai ne na kusa da annabi ko da ko kai ba ajami ne ko da kai dan afirka idan ka saba wa Allah kai baka tare annabi ko da ku kai ba shi ne hashimi wannan abin shi ne sun yi duk duniya ta fuskanto ta musulunci cikin lokaci kankani ga usulul akhlaqiyya na musulunci da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi yazo da shi sannan kuma ga fikira salima ta ilga ilfarikin ijtima'iyya da musulunci ya zo da shi wannan usul da usus wannan dokoki sai zamanto su ne suka kawar da dukkan wani shubaha suka zo da sabon tunani ingantacce suka yaye dukkan duhu suka zo da haske suka yaye dukkan gurbatacce suka zo da tsarkakakke don haka sai musulunci sai duniya gaba daya ta fuskanci manzan rahama sallallahu alaihi wa ali ta sallama mishi suna ta'i'in gaira mukrahin ba tilasta musu ba suna masu biya ga manzan rahama sallallahu alaihi wa ali wannan ne ya sanya maga a duniya ta fuskanta zuwa ga musulunci so da haka musulunci ya zo mana da abubuwa wanda yake ba za su kirgu ba ni'imomin Allah a ciki wanda yake ba za su nasabtu ba to wannan ba su har ila yau diddai muna so mu kammala shi yanzu sakamakon lokaci addini yana da abin da ake ce usuluddin da furu'uddin me usuluddin usuluddin su ne asasin addini wanda hukunce-hukuncensa sun ɗoro a kansu amma furu'uddin da ake cewa rassan addini su ne dokokin da suka ɗoro kan wancan asasi na addini saboda haka aƙida tana ƙarƙashin usuluddin jigajigai ko shika-shikai ko asasi na addini akida tana cikin ana cewa ilimin tauhidi wanda shine insha Allah za mu fara da shi da ana ce mishi asasin addini annabci da imani da cewa akwai annaba ana ce mishi asasin addini ma'ad tashin alkiyama ana ce mishi asasin addini wa'annan saboda mai ake cikin musu asasin addini saboda dukkan abin da yake zuwa na dokoki ya shimfiɗi bisa sakamakon imani da su idan mutum bai imani da kaɗaitakar Allah ba to zai je ya bota wani daban ba shi ba idan bai yadda da annabci ba na annabawa to ba ma hanyar da zai samu saƙon Allah domin ya toshe ƙofa sai dai je can ya samu sako daga tunaninsa ko daga wasu shaidan idan mutum bai yadda da makoma ba to wannan yana nufin cewa babu wani amfani ga shiryarsa da ayyukansa domin me domin duk abin da ya baya ganin akwai sakamako sau da haka zai keta dukkan hurumin Allah da na mutane ba tare da ya ji tsoro ba shi yasa addini ya ce wa'annan abubuwa idan mutum bai imani da su bauta za shi usulul din idan ka rasa ɗaya daga ciki to ka zama wanda yake baka imani ba ka zama kafiri ka zama mushriki kuma wata zaka amma furu'ud din su suna da hawa-hawa akwai abin da yake daruri na addini wanda yake laruri ne wanda yake lazimi ne wajibi na addini shi ma wannan idan mutum ya musa zai tafi kama kamar wanda ya ce shi sallah ba wajiba ba ce bayan ya fahimci mai sallah ya fahimci umarnin Allah ce sai ce shi ba wajiba ba ce shi bai yadda ba ko ya ce azumi ba wajibi ba ne ko ya ce zakka ba wajiba ba ce ko ya ce hajji ba wajibi ba ne to wannan sai ya kasance cikin waɗanda suke su ba sun kafar a ayin Allah amma akwai abubuwan da suke rassan rassa ne wannan rassa ne amma akwai rassan rassa wanda yake ba kasafai kowa yake iya fahimtar su ba saboda sai mai ilimi mai zurfi wal Allah su wa'in ana yin sabani a su ba komai an yi sabani kan mai bata arwala misali wanda ya ce taba al'aura yana bata arwala sai ne ya ce abu yadda ba saboda hadisin da an amfani shi rarrauna ne ba ingantacce ba ne wanda ya taba al'aura shi ba bata arwala so da kaga wannan mun ga wannan za mu ga cewa ba shi da wani a ah, matsala domin ga kenan da musun asasin addini mutum zai iya zama kafiri da musun rassan addini wanda suke larura ne ga addini zai iya zama shi ma kafiri tunda dukkanin su su bi suna koma zuwa ga karyata Allah da karyata manzanninsa amma akwai furu'a furu'a wacce take ita wannan ana sabani akai ita wannan ba wani abu bane wannan mahalli ne ma masu ilimi wanda suke sun yi ilimi sun yi bincike sun gane ingantacce da wanda ba ingantacce ba daga rassan addini so da haka kenan ashe addini ya kasu zuwa ga kashi asasin addini da rassan addini asasin addini muna maimaita aƙidu ne tabbatattu ba sa sassabawa da sassabawa al'ummu ba sa sabawa da sabawar zamani sun hada da kaɗai ta Allah da siffofin shi da zatinsa da ayyukansa ta hada adalcin ubangiji cewa adali ne baya zalunci da sauran siffofi sannan annabcin annabawa sannan kuma ranar sakamako dukkanin wannan suna koma zuwa ga asasin addini amma rassan addini su ne janibin shari'a wanda yake kunshi da koyarwa da shiryawa na kyawun ɗabi'u da shari'a ta mutane a matsayinsu na ɗaiɗaiku me yake kansu mai wajibi mai haram mai halal da kuma al'umma da tsarin al'umma mai wajibi kan al'umma mai haram a kanta wanda zai kai su zuwa ga rubutar duniya da lahira saboda wannan shi ma bai kibanta da wata al'umma ba ita kadai ya shafi dukkan al'ummu ne gaba daya a nan za mu ce in allah ya da za mu rufe wannan bahasi da muke yi game da addini in ya so a bahasi na gaba sai mu fara bahasin kaɗai ta ubangiji wane ne ubangiji tabbatar samuwar ubangiji siffofin ubangiji ayyukan ubangiji in Allah ya so a qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa ali baitihi at-tayyibin